Dilka. Wannan abin da ya haɗu a kai abubuwa guda shida ne. Na farko, akwai Bagdunus, parsley. Na biyu, akwai ganyen ayaba aka busar da shi aka nika na uku akwai ganyen gwanda na hudu akwai tumfafiya eh ganye na biyar akwai ganyen magarya na shida akwai shih ta zargade wannan bai shafi ba gefen idan nan wannan gefen idan bai shafi ba ya ɗigo ruwa ga ruwa akwai ina ɗaya roban nan a kawo ruwa ci a zubo ruwa ci e eh, sirkawa muke so a yi sai dai tushin nan ya kasa mala aika aje a so tushin a ba zai saba mala ba zai saba mala ba zai ba a'a wannan ya fi mai rol ɗin kyau mai rol yana dusa biki ɗin nan shi biki ɗin nan karo haifar shine wannan da shi bike ok wannan shek oh, yana an yi hanna da shi daidai ko su fita tana malam akwai buta ha a samo buta wallahi wannan ruwan zafin ya kasa eh na wani je gida su wanke su a'a muna so mu a ga amaliyan ake so a yi to ɗaya sai ta wanke mm, mm, mm. ni na fi so duka kowa ta yi kusan da lai sarki so kowa ta yi ai kowa kalansa da bambanci kamar munan ne duka ai saboda kowa da yadda jikinsa zai karba ba wanda gidanta anan yake kusa ta yi waya ta sa a kawo ruwa a flax ruwan zafi akwai akwai wanda gidanta akwai ha eh amma ba zai daɗe ba hajiya sai kin hura wuta ah. ba mai ketil yanzu dinnan ha to a kawo mana kicin din nan mana na? a zai je ya wanke in ya wanke kuma za ku fita ku wanke ai shi wanki kala ɗaya ne ko? ka je ka wanke malam a malam kirashe za ka yi waddalku da walfaudu <laughs> na? <laughs> wai ma a ci shi ba'adin a ba ba'adin ya ke ci tai <laughs> Allah ya samu dace. na yi magana akan abubuwa guda hudu da yake addaban mata mun yi magana akan abin da ya shafi gyaran jiki muka ce da abin da ya shafi maganin mata da abin da ya shafi cututtuka waɗanda yake wahalar da kuwa asibiti muka yi magana kuma akan abin da ya shafi matsala na aljanu da sihiri kuna jina? muka ce mun gano mafi yawan mata cututtukan da ake cewa aljani da sihiri cutar sanyi ne muka ce mun gano cewa wasu da ake cewa sihiri kuma cutar kambun baka ne sannan ku gane rashin auren budurwa akan lokaci baya gwada tana da aljani ko an mata sihiri in babu kambun baka a jikinta to ana duba irin tarbiyyar da take da shi kuma akwai nasiha da nake ma iyaye <clears throat> daga lokacin da kika yadda kika gwada wa duniya da jama'a cewa yarki tana da iska to fa ba za ta auri ba kuma an buɗe kofar da za a yi ta yaudaranta kuma ƙarshe in ta daɗe ba ta yi aure ba sai 'yan iska ne za su dinga zuwa in suka je suka neme ta da aikin banza ta ƙi in suka tafi sai a sa su a lissafi a ce ai aljanunta sun hana ta aure ai wane ma ya zo ya gudu wanda kuma ba haka ba ne. amma in baki da halin dilka me ya kamata ki ci wanda jikinki ya yi kyau ba sai kin yi dilka ba fatar ki ta yi kyau gashin ki ya tsiro shine aka ce akwai 'ya'yan itatuwan da ake so mace ta ci idan mace ta kai shekara saba'in a sri lanka na ga wata tsohuwa 'yar shekara tamanin da biyar amma gashin kanta babu wani kaɗewa ko karewa sannan idanta kuma har allura tana sawa amma ku yanzu anan me kamata ku ci jikinki yayi kyau ne aka ce akalla in kina so jikinki yayi kyau fatarki ta yi haske a wuni inda hali ki ci apple guda goma sha biyu ya yi yawa? to guda tara? ha? ashe ba ki son ki kyau ɗin kenan guda uku da safe guda uku da rana guda uku da yamma guda tara kenan ko to a dawo guda shida <clears throat> kuna ji na amma in ki ci guda biyun fa aƙalla girman sai kai wannan ki ci guda biyu da safe ki ci guda biyu da rana ki ci guda biyu da yamma inda hali inda hali ana buƙatar kowace mace a sati ta yi wannan abin ko da sau ɗaya inda hali ana so mace aƙalla duk garin Allah in ya waye suka ce ta yi waɗannan in ji wata mata ana ce mata kansa ta ce yana da kyau kowace mace tana dafa hulba a gidanta in ta dafa hulban nan za ta haɗa shi da tsamiya ta haɗa shi da citta sai ta tafasa shi sai ta tace inna hali ta sa zuma in babu hali kuma ta sha shi haka in kuma ta tafasa hulba ta tace ta sa masa madara da zuma ta sha suka ce abdal wa ahsan in kuma ba ta da halin waɗannan duk garin Allah in ya waye ta samu tafashasshen ruwan zafi ta sha kofi ɗaya kar ta ci komai sai bayan awa ɗaya haka da daddare tsakaninta da abinci a samu awa ɗaya ta samu tafashasshen ruwan zafi ta sha daga shi sai kwanciya waɗannan mata suna yi to gaskiya ana samun lafiya kuma ana samun ƙarin abubuwa da yawa a jiki wanda da ikon Allah